أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيو أم afwan yau nawa ne kwanan wata 21 ko 20 20 ko ko 21 to 21 ga watan biyu shekara ta 1439 hijiriya wanda shine ya dace da goma ga watan sha shekara ta 2017 miladiya muna darasi na 25 a cikin wannan littafi na alfusul fi siratul rasul alaihi salatu wassalam na imam ibn kasir rahimahullah rahmatin wasiya muna magana akan yakin badar daidai gurin da Allah yake ba da labari cewa shaidan ya yi shigar wani mutum yake ziga su kafirai yake ce da su ba ku da wanda zai galaba a kanku yau kuma ni mai taimakon ku ne yayin da ya ga an haɗu tsakanin musulmi da kafirai sai ya juya baya ya ce ni na barranta gare ku da barinku kuma ina ganin abin da ba kwa gani kamar yadda Allah ba da labari cikin suratul anfal aya ta 48 wa iz zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum فقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله malayin imam ibn kasir ya ce wa zalika annahu ra'al ta hina na lil qital abin da ya faru shi imam ibn kasir ya ga mala'iku ne afwan imam ibn kasir yake cewa shi shaidan ya ga mala'iku ne suna saukowa lil dan su yaki a wannan fili na badar tunda daman za ku iya tunawa mun karanta annabi ya kwana yana sallah yana addu'a yana cewa Allah ka taimaka ya Allah ka tallafa to sai gashi Allah yana saukar da mala'iku ya ga irin abin da ba zai iya tinkararsa ba wa ra'a ma la qibala lahu bihi fa farra sai gudu wa qatalat mala'ikatu kama amara Allah mala'iku sun yi yaki a badar kamar yadda Allah ya umarce su duka dan ba da kariya ga annabi sallallahu alaihi wasallama da taimakon annabi sallallahu alaihi wasallam taimakon musulunci ashe Allah yana ya saukar da mala'iku don su ba wannan addinin kariya so sai kai kokari kai ma ka bada naka gudunmuwar kafin Allah ya dauke ka wa kana rajul min al-muslimina yatlubu qirnahu ko qarnahu fa idha bihi qad saqata amamahu wa manaha Allahu al-muslimina aktafa al-mushrikina فكان أول من فر منه خالد بن الأعلم فأدرك فأسر Allah tabaraka wata'ala ya ba da dama wa musulmi sun samu kafaɗin kafirai shine wa mana hallahul musulmi na aktafal mushrikin Allah ya ba da nasara wa musulmi a wannan lokaci suka samu kafaɗinsu mana suka yi ta kashe su daga cikin waɗanda suka gudu a wannan yaƙin. cikin kafirai akwai khalid ibn al-a'lam aka bi shi da gudu fa udrika aka riske shi fa'usira, aka mai da shiri ba ta can yaƙi Wata musulmi na وتبعهم المسلمون ya آثارهم waya ويأسرون musulmi suka yi ta bin kafirai a gurbinsu inda duk suka tafi duk inda suka gudu ana bin su a kashe ana kamewa wasu a kashe su wasu kuma sun zama ribatattun yaƙi ƙasƙanci dai ya tabbata gare su hatta kai ga faƙatalu minhum saba'ina wa asaru saba'in a cikinsu suka kashe saba'in mana musulmi suka kashe kafirai saba'in suka ce saba'in in an ce ribata wanda za a kama shi ba a kashe shi ba a tafi da shi a matsayin bawa na yaƙi وأخذوا غنائمهم وكان min جملة من قتل من المشركين ممن سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم موضعه بالأمس أبو جهل musulmi aka zo gana'imahum suka yi ta ɗebe ganimansu ganima kenan suna dama idan an je yaƙi in aka kafarai suka gudu ko aka kashe su akwai ganima kayayyakin da suka zo da shi kayan kwalliya suna yin kwalliya in za su zo yaƙi da kayan yaƙi masu tsada wani ya sa zinari a jikinsa wani ya ɗaura wa dukinsa kayan ado na kuɗi daga basira mutum zai zo yaƙi kuma yana abin nan watakila fa ba zai dawo ba amma sai ya kashe kuɗi ya ɗoro wa dokin abubuwa na kuɗi na alfahari kuma ya zo a tafi da shi ko a tafi da abin hawan gabaki daya wannan duka dai su a wayansu suna ganin haka ne amma Allah ya sa su suna ta yin wannan dan musulmi su ci riba a kansu shi yasa kullum idan mutum ya bar Allah sai basirarsa ta bata haka Allah yake duk dabararka sai a toshe basirar ta ba kana ganin kai mai wayo bane ba to sai ka kana ta shirme ba ka sani ba shi yasa ba abin da komai irin riko da gaskiya da riko da addini da riko da aƙida sai ga Allah yana maka seti a cikin al'amuranka a cikin kasuwancinka Allah ya seta ka saboda ya ga ka bi shi a cikin aikinka na gwamnati sai Allah ya baka tawfik shine tawfik da ake bada sai kaga da wahala ka je kai abu na shirme da za a ce kai a wannan ko akwai abu nan kaman bai da wayewa to saboda ka bi Allah sai Allah ya rinka maka jagora a cikin al'amuranka shi yasa shi bin Allah yana da sirri da yawa eh zai baka taimakon da baka tsammani shine wa yarzuquhu min haythu la yahtasib Allah zai baka arziki ta inda baka tsammani duba wayo irin na su Abu Jahal manyan arna masu dabara duba wayo amma cikin na farko farkon wanda aka kashe kamar yadda annabi ya bada labari ya faɗi sunansu ya ce a nan gurin za a kashe wani a cikinsu akwai abu jahal abu jahal fa wannan mutumin fada aka yi ta ce a haƙura da yaƙin nan a koma gida a tafi maka ya dage ya ce sai an zo a shigawarsa ce za a tafi bayan shi akwai abu hakam amur bin hisham imam ibn kasir ya ce la'anahullah allah ya tsine masa mugun mutum ne abul wannan abul bin hisham Eh, afwan shi din dai abu abu abu abu jahal din shine sunansa ba ba wani bane ba shine amr bin hisham abul hakam alkunyarsa ce amr bin eh, abul hakam amr bin hisham sunan shi suwa suka kashe shi qatalahu mu'adh bin amr ibn al-jamuh wannan shine sunan jarumin da ya kashe abu jahal da kuma mu'awwis ibn afra' mu'az ibn amr ibn al da mu'awwiz ibn afra abdullahi ibn mas'ud shi ya kammala kisan nasa wa tammama alaihi abdullahi ibn mas'udin abdullahi ibn mas'ud ya kammala kashe shi me ya faru fa tazza ra'sahu wa ata bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa surra bidhalika bayan yaran nan guda biyu yara ne matasa sun je sun kashe shi fakonsa suka yi yana tabarna ana ta kare shi suna bi suna fakonsa har sai da ya kai da suka riske shi suka sassare shi ya cikin jini suka sassare na gefensa ya fadi abdullahi bin mas'ud ya zo ya same shi ya ce kai ne abu jahal ya ce yau wani abu ne wanda kawai mutum ne wanda 'yan uwansa suka kashe shi garin mu ɗaya da ku amma kun kashe ni <laughs> dan banza ka san me Abdullah bin yayi dan saboda annabi ya ce lalle a kashe Abu Jahl barnar Abu Jahl fa ba za ta lissafu ba ta'adinsa to shi nan annabi yake nema gaba ɗaya ma ba za ta lissafu ba da haka annabi ya ce lalle a kashe shi zamansa a duniya babu alheri ga musulunci da musulmai abdullahi bin mas'ud ya samu kan ya gutsure shi gaba daya ibn mas'ud ba tazzara asau ya ɗauko kan gaba daya ya kawo annabi annabi ya yi farin ciki ya yi mai addu'a ce na ji daɗi to kaga illar taurin kai kenan in da ku tuna jiya ai muna faɗa aka ce a haƙura har wasu ƙabilu daga ciki suka juya suka ce kar a tafi yaƙin nan tunda abin da ake nema dai ya samu ba 'yan kasuwanmu ba ne da za su je sham to sun dawo sun subuce annabi bai haɗu da su ba mu dawo gida ya ce sai an ji an kakkashe mutane musulmi su sha giya mata su musu waƙa su yi rawa ya ce larabawa sa jikwar jininsu to taurin kai da inadi da zalunci da nufin sharri a cikin zuciya kuma mutum a bai shawara ya bai zuwa da alheri a rayuwa karka ɗauki wannan kaɗai akan komai akwai waɗanda za ka ga ba su da gaskiya a cikin sha'aninsu amma suna da mugun taurin kai an hana mutum an ce kaza wata rana sai dai ka ji mummunan labari akan mutum to shi yasa kullum musulunci abin da yake so zaman lafiya babu abin da ya fi shi daɗi akwai utuba da shaiba ibn rabi'a da alwalid ibn utuba da umayya ibn khalaf duk waɗannan gawawaki ne utuba da shaiba utuba ibn rabi'a da shaiba ibn rabi'a duk kafirai ne da alwalid bin utuba in kun su ne na farkon fitowa da umayya ibn khalaf shi ma wani kafirin ne mugu gagawakin su azbe fa amara bihim rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa suhibu ila alqalib annabi ya umarni yace a ɗebe su duk an zuwa su a rijiya alqalib wata rijiya ce a badar wa suhibu ila alqalib bayan an zuba su an jajjefa su sai dai kaga an jawo mutum kato a sake shi a rijiya tip ya fada annabi ya tsaya akan rijiyar ya tsaya a su wa kafa alaihim lailan fa bakkatahum wa qarra'ahum wa qala bi'sa ashiratu nabi kuntum li nabiyikum kazzabtumuni wa saddaqani an-nas wa khazaltumuni wa nasarani an-nas wa akhrajtumuni wa awani an-nas yace wato ya faɗi maganganu na ɓatanci a kansu sannan kuma ya gaya musu maganganun da za su baƙanta musu rai ya ce tur da dangin annabi irinku kaga dangi ya ce saboda dangin shi yan uwa bi'isa ashiratun nabiyyi kuntum li nabiyyikum yace kun ƙaryata ni a lokacin da kuma aka samu wasu suka gaskata ni kuka ce ƙarya nake wasu kuma suka ce gaskiya ne ai babu mummunan abu irin babban mutum ka ce ƙarya yake ai wanda ya fi ƙarfin ya ƙarya wa khazaltumuni wa nasarani nas kuka tabar da ni amma mutane suka taimake ni wa akhrajtumuni kuka kore ni a makka wa awanin nas mutane kuma suka karɓi bakonci na suka ce maka mu wannan riwayar abu ishaq ibnu ishaq kai ruwaito ta daga wasu daga cikin malamai bai faɗe saboda Ibn hisham isnadin akwai rauni a ciki um, saboda ya ce daga wasu ahalul ilmi to ba a san su ai ahalul ilmi ba amma ma'anar hadisin yana da kyau isar tunda haka ne abinda suka yi wa annabi ne sun ma aqama rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil arsati salatan annabi sallallahu alaihi wasallama ya tsaya a wannan fili wato na badar shine al'arasa al'arasa a larabci ana nufin farfajiya mai faɗi sai da ya tsaya kwana uku ko wataƙila wani wani zai bullo ko wani bai gama mutuwa ba kuma daman ɗabi'arsa in ya je yaƙi haka yake in aka gama wasu za su yi gaba shi kuma zai tsaya tukunna yana kewaye annabi da kanshi babban komanda alaihi salatu wassalam to bayan an yi wannan sun bar bil asara wal ghanaim عليها عبد الله بن كعب ابن عمرو النجاري وأنزل الله في وقعة بدر سورة الأنفال manzo Allah ya sa aka tafi da ribatattun yaƙi mutum nawa saba'in da kuma ganima su saba'in yadda ake kora garkin awaki a sa su a gaba haka aka aka kora su ka duba kaskanci a karam kalla a duniya baka ba Allah baka gamu da wulakanci da tozarta tun a duniya kafin ka mutu Allah karama mu da tozarta Allah Allah ka kiyaye mu da ganima وقد جعل عليها عبد الله بن كعب ابن عمرو النجاري النبي يسني mai kula da wannan ganima um, abdullahi ibn kab ibn amr najjari ta dalilin wannan yakin badar Allah ya saukar da suratul anfal ɗin gurungum so wanda yake so morewa kisa yakin badar to ya koma cikin suratul anfal ya karanta ya bi ma'anarta zai samu karuwa kwarai da gaske falamma makana rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisafra qasama al-ghanaim kama amarahu Allah wa amara bin nadr ابن الحارث فضربت عنقه صبرا سبحان الله وذلك لكثرة فساده وأذاه رسول الله صلى الله عليه وسلم annabi ana tafiya yayin da je wani guri da ake ce shi as-safra sai ya raba ganima as-safra shine wurin da aka yi raban ganimar yaƙin badar kamar yadda Allah ya umarce shi Allah ne ya ceto ka raba mutane ganimarsu abinda aka je yaƙi aka samu a raba ya ce ina an nazar bin al-harith cikin kamun nan aka ce gashi nan annabi ya ce ku sare wuyansa me yasa manzo Allah ya san shi wannan mutumin wato cutarwarsa ta fi ta fita kowa a cikin wanda aka kama waɗannan kafiri ne mugun kafiri kuma aka samo cikin ribatattun yaƙi kuma annabi ya sani fi ilmin layi cewa zamansa ya ci gaba da rayuwa barazana ce ga musulunci sannan kuma ya yi barna fiye da yadda kake tsammani aka ga cewa kashe shi sai ya fi don zai iya zuwa ya fashi kansa ya koma ya ci gaba da shirya ɓarna da za a zo a yi wa annabi illa li kasrata fasadihi da cutar da annabi da yake yi farasatu shi shine yar uwarsa take ta yi masa rasa kamar bayan mutum ya mutu a tawaka a kansa ana faɗin abubuwa na jarintarsa ko na makamancin wannan wasu ka ce ibnatuhu yarsa ce mai suna kutaila bi qasidatin mashhura zakar ibn hisham wata rana za mu zo mu karanta ta insha Allah kasida ce sananniya wanda ibn hisham a cikin sirrinsa ya kawo ta falamma balaga rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala fi ma za'amu law sami'tuha qabla an aqtulahu lam aqtulhu ولما نزل إرق الزبية أمر بأقبة بن أبي معيط فضربت عنقه أيضا صبرا annabi ya ce da na ji abin da ta faɗa kafin na kashe shi da ba zan kashe shi ba kamar yadda mini sha mai kawo a cikin isnadin wannan sirarsa amma ba malamai suka ce ba a ga isnadin wannan maganar ba wasu kuma suka ce hassan ne riwaya ce hassan saboda ya zo a hanyoyi da dama ana zuwa wani guri da ake shirya shi yar kuzubiya kuma du wanzu Allah ya ce ina uku ba ibnu abi mu'ayyid aka ce gashi ne yace shi ma ku sare wayarsa yana sane ya kyale su aka ci gaba da duk a hanya aka kammala da su to abu na gaba shine yanzu gari <clears throat> batattun yakin an zo da su annabi ya nemi shawararsu ya za mu yi da waɗannan mutanen ne to za ku gane yanzu za ku gane wato hikimar da ta sa annabi ya sa aka kashe waɗannan mutanen tun kafin a zo ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم استشار أصحابه في الأسارة ماذا يصنع بهم فأشار عمر ابن الخطاب رضي الله عنه بأن يقتلوا وأشار أبو بكر رضي الله عنه بالفداء وحاول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر فهلل الله فهلل لهم ذلك وآتب الله في ذلك بعض المؤاتبة في قوله ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسكن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم شين أنفال وقد روى مسلم في سيئه عن ابن عباس رضي الله عنهما حديثا طويلا فيه بيان هذا كله فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فداءهم أربعة مئة أربعة مئة ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مؤيدا مظفرا منصورا قد أعلى الله كلمته ومكن له وأعز نصره فأسلم حينئذ بشر كثير من أهل المدينة تقية ومن ثم دخل عبد الله بن أبي بن سلول وجماعته من المنافقين في الدين النبي يعني مشاور الصحابي ya ce waɗannan ribatattun yaƙi mutum 60 da wani abu 68 da an kashe biyu ya za a yi da su wannan yana nuna annabi yana neman shawara wa shawirhum fil amr Allah ya ce fa idza azamta fa tawakkal ala Allah yace ya za a yi da su sai na Umar ya ba da shawara ya ce ai ya Rasulullahi kar a wani bata lokaci duk a kashe su gaba ɗaya kurum in ji wa in ji Umar kasan shi dama yana da yaji <laughs> saboda kurin yana tunanin ta'adin da suka yi musu barna ba gashi nan an zo za mu zo mu karanta uhud ku gani ai waɗannan saba'in da aka kashe sai da suka zo suka kashe musulmi ɗin saba'in a wata riwaya ma sun kai ɗari da wani abu duka duka shekara ɗaya ne a tsakani bayan an gama wannan badar da suka zo suka ce sai mun rama abin da ku kai mana kuma sai da suka rama sai da suka rama umar ya ce duk a kashe su to abubakar allah ya da shi shi kuma kasa akwai sanyi sauki ya ce ya rasu lallahi waɗannan mutanen a ce kowa ya fanshi kanshi to shine hikimar da sa annabi ya ce a kashe waɗannan manyan mabarnatan saboda suna da karfi, suna da kuɗi suna da halin da za su fanshi kansu kuma idan suka koma karfin da suke da shi za su daɗa shirya wa annabi yadda za su illata shi su illata addini illa su bata gaza ta irin su Abu Jahal ba kai yanzu ka so ka ce Abu Jahal a kyale shi ya banci kansa a kamar yana wani mugu ne ba mabarnaci a zo a kama shi Ya yi ta'adi ku kamanta da yanzu rayuwar da ake ciki ya yi wa mutane ta'adi yana kan yi da kuma dina ba ba tuba yi ba sai ya zo kawai saboda yana da kuɗi a yi shige da fice kawai a ba da wata tara kawai a sake shi za ku ji daɗi to shi ma irin wancan ne annabi ya yi waɗannan mutanen ya ce kurin a kammala da su wato malam akwai mutumin da solution shine warwarar matsalarsa kurin ya tafi lahira ai kwarai da gaske ba ka da wata dabara ko wani hikima ko wani wayo ko na wane wane ta'adinsa ya kai matsayin da in ana son zaman lafiya sai ya bar duniya warai ku da gaske wannan a rayuwa ta duniya ma kaɗai ba harka addini ba idan ana baka labarin ta'adin da wasu suke yi da mugun nufi da suke wa al'ummarsu da jama'arsu da shirin daga nan zuwa shekara ɗari sun makana kan sun kafa kansu kan wannan ta'adin suke so ci gaba da yiwuwa wallahi ana gaya maka a karmakan lawo sai ka ce a ranka waɗannan mutuwarsu ita taɓa al'umma alheri to haka addini ba Allah ya rangwanta mana Allah ka samu cikin mutanen kirki aka halatta musu haka annabi ya karkata akan ra'ayin na abubakar ya ce shi kenan kowa ya fanshi kanshi ku nemo kuɗi to kaga wannan ganimar ta daɗa karuwa kenan dama yadda ake an je yaƙi tunda ba musulunta suka yi ba taurin kansu ka da aka ɗebo inda za su ce ya rasu mun zama musulmi shi kenan. muna neman alfarma a yi mana kaza a yanta mu zama muna tare a suna kan ra'ayinsu ba dai kun kamo mu ba eh kun kamo mu an isa a samu mai addini ne a dole eh, yi ba su ba suna nan a kan ra'ayinsu in ma zama da su za a yi sai dai a rinka zama ana sa ido ana lura da su a yi ta zama a haka to wannan shine illar kafirci da kuma muguwar aƙida a rai idan mutum yana da mummunan hali wani lokacin za ka yi ka yi ka yi ka buga da shi wala ba zai bar wannan halin ba sai dai kawai ka san ya za ka da shi haka ce ku zo ku fanshi kanku kuma haka ɗin dai suka yi ta ƙoƙarin neman fansan kan nasu Allah tabaraka wa ta'ala sai ya yi zargi akan wannan hukuncin da aka yi Allah kenan shi kuma lamarinsa tabaraka wa ta'ala daban ne hmm. Allah ya ga cewa ai bai kamata ma annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin ya ma ɗebe su ya taho da su a matsayin ribatattun yakin ba ai yaƙi ba a gama ba tukunna ƙwarai da gaske saboda Allah ya sani suna da mugun nufi a Uhud da za a zo a yi sai shi sai yasa ce ma kana lin nabi an lahu li nabiyyin lahu asra hatta yuskhina fil ardi turiduna arada ad-dunya yanzu noman duniya kuke nema su fanshi kansu su ba ku kuɗi to wallahu yuridu al shi Allah lahira yake nufi kaji kai sai Allah ya fassara wannan abun fansan kan nasa da za su yi su ba kuɗi su tafi to ai yakin ba a gama shi ba ma'ana za su koma su daɗa yin ƙarfi kakkashe su ya kamata a yi Shi ne hukuncin da Allah ya zaɓa aka goyi bayan Umar ibn al-Khattab ba a goyi bayan abubakar ba ya ce wannan abin da za su fanshi kansu ai duniya ne ka ji ba kuɗi da za su kawo Ayi aiki da kuɗin wannan ya ce duniya aka Allah ya fassara shi wani abu ne na duniya to shi kuma wallahu al akhira shi kuma Allah lahira yake nufi wallahu azizun hakim um, akwai hadisi mai tsawo a cikin muslim da ya zo um, an sun fanfanshi kan nasu bayan haka ne Allah ya saukar da ayar sai ya ta kowa an dora masa ya ba da zinari ko dirhami 400 kowane mutum daya annabi sallallahu alaihi wasallam ya koma madina yana Allah ya taimaka masa mu'ayyadan muzaffaran mansura mu'ayyad an karfafi an ce mu'ayyad ana nufin wanda Allah ya karfafe shi muzaffar wanda zafira ya rabauta mansuran wanda Allah ya taimaka masa Allah ya ɗaukaka kalmar annabi sallallahu wa makkana lah ya kafa shi a bayan ƙasa bayan yakin badar wa azza nasra ya ɗaukaka nasararsa da yawa cikin mutanen madina a lokacin da suka ji labarin me ya faru a badar sai suka yi ta musulunta ƙarya eh sun tsorata saboda ce an gama da su ma za a zo kan to bari mu shiga musuluncin <laughs> Allah ya soke sun shiga musuluncin shigar ƙarya ku kula da wannan gabar fa aslama hina idin basharun kasirun min ahlil madinati a lokacin bayan an dawo badar nan bayan abin da ya faru a badar nan wasu sai suka yi wai hikima da dabara bari su shiga musulunci taƙiyatan mana da munafurci shine taƙiya me taƙiya a makalla mutum ya zo ya nuna maka yana tare da kai a baka ɗari bisa ɗari amma a zuciya yana mugun yinka ya bayyana maka ai ɗan uwa ne ai yana tare da kai wataƙila ma 'yan shawarwari amma in ya je gefe yana faskare ka shine taqiyya mana na yi maka wata mu'amalar da zan kubuta na kare kaina daga illar da zaka iya mun ko matsalar da zaka bani ka yi ta tafiya da ni amma kuma in je can gefe ina faskare ka to haka suka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam an dawo daga badar suka yi gungu jama'a a ai mu ma mun zo mu ma mun karɓi musulunci alhamdulillah alhamdulillah hakuri irin na manzon Allah kuma malam ya karɓe su eh ya ce bismillah ku zo to a wannan lokacin ne wa min samma dakhala abdullahi ibn ubay ibn salul wa jama'atu min al-munafiqin fi din abdullahi ibn ubay ibn salul da shi da jama'arsa wannan abdullahi ibn ubay ibn salul shugaban munafikan duniya kenan hamilu ra'atul munafiqin fil alamin mai daukan tutar munafikai a duniya gaba daya to lokacin ne ya gayyato jama'arsa suka shiga addinin to ina so ku gane kenan farkon shiga musulunci wannan mutumin shekara ta biyu misali har shekara takwas ko tara yana cutar da annabi to me za mu ɗauka a nan gurin abin da mu ɗauka shine shi munafiki fa in an ce ma munafiki to fa kuna tare da shi kuna tare da shi ka dauka munafiki wai yana can gefe ne a'a ana tare da shi aiki kurme ke yi yanzu munafikan nan irin wannan dan ubai dan sulul din sau da yawa a sahun gaba za ka shi a bayan annabi kuma annabi yana juyowa yana kallon siyasan munafuki ne an ce ranar juma'a kafin annabi ya zo ya hau kan mumbari ya fara wa'azi wai sai tashi wai yana yi wa mutane wai wai nasiha wannan bawan Allah ku bi shi ku masa da'a dan ubai na sulul nan ku bi shi kaga anan yana daukan hankalin mabiya cewa shi din nan fa yana tare da annabin nan ko da wata rana wani zai ji annabi ya masa wani abu na cutarwa za a ce ai ba a yi masa adalci ba Don Allah ku rinka ɗauka wannan a matsayin darasi da ilimi shi sa kar ka yi mamaki ana cikin tafiya aka tsamo wane a ce yana yi wa tafiyan nan zagon kasa kar ka yi mamaki babin munafurcin nan ba a rufe shi ba yana kada ka yi mamaki a cikin ka ta kasuwa ko ka ta aikin gwamnati ka ga wani na gindinka da shi ake kulle-kulle da za a kifar da kai a cutar da kai wani yake gaya mun shekaran jiya wani babban mutum ne muna sallah da shi nan, babban ma'aikaci ne ya ce malam na yi ritaya a mun addu'a ce amma na gamu da abubuwa da yawa ya ce wannan gaskiya dai da kuka ce a rinka binta tana da wahala ya ce ba abin da ba amin ba a wajen aikin nan Allah ya kubutar da ni shi sai gashi wani ya rubuta mun doguwar wasiƙa ba ka zo ka hana mutane cin abinci ba ka hana mutane cin abincinsu munafikin Allah munafikin annabi to ko kana so ko ba ka so sai ka bar wurin nan kuma sai mun yi maganin ka ta waya ya turo wai sai ya samu wani layi ya turo yace ina karban wannan sai na tafi gurin jami'an tsaro na kai musu aka je aka duba a kwamfuta sai ga hotonsa da sunansa rayi wa layinsa rijista ya manta gani yake ba za a je a bibiya ba shine amfanin an maka abu da waya dauki wayan nan ka kai a bincika maka rangadau sai ga mutumin ka yace sai ga shi dan uwa ne na kusa a ofis din nan su suke buɗe mun ƙofar mota su suke kaza ana ganin ma 'yan kusa da ni ne ya ce dam lalle rayuwar nan akwai abin tsoro a cikin ta za mu yi maganin ka wai mutum wai wai mutum faɗan adam sai ya ce maka wai za su yi maganin ka zai biyo hanyar da zai yi maganin ka to kaga wani ainihin faƙa ne in kana kin mutum baka tare da shi nuna masa cewa baka gyara da shi don ya sani amma ka zo karkashinsa kana cin abinci a karkashinsa yana mu'amala da kai ko ana abubuwa da kai ko an wata ilima abubuwa da dama da su da kai ake amma a ƙasa kai faskare kake ta yi yaya mutane za su yarda wa kansu irin wannan rayuwa ashe kai ba namiji ba ne matsoracin banza ne kai ka fito fili kurin kai gabar amma ka zo ka nuna kana tare da mutum kuma kana ya ƙasa to ya za yi da wannan matsalar addu'a shi yasa aka ce kowane musulmi ya shirya kansa kamar ya shirya kansa Asgar, Asgar addu'o'i wannan addu'o'in da kake wasa da su kake rena su wanda ake da safe ake da yamma wallahi tallahi ba ka da alherin da ya wuce su wallahi wallahi kullum za ka zauna da safe kafin ka fita harkar ka roƙi Allah a kan sha'anin rayuwarka gaba ɗaya tafiya za ka yi kawai kana tafiya wannan addu'a suna ta aiki Allah ya baka kariya ko masifa ce Allah ya ɗoro maka a ranar da sauki take zuwa hakan ibn al-qayyim ya faɗa mana Allah masa rahama cikin malamai da yamma ma kafin ka kwanta bacci saboda fataken dare ka daɗa yin wannan addu'ar Allah kuwa haka za su yi ta ganin ka kana rayuwa a yi ta kulla maka kana tsallakewa saboda kana da mai taimakon ka da kake roƙo shi duniya ya sa a gaba ita yadda da ita dabarunsa na duniya ne ya zai iya cutar da kai ta kuma ka rike Allah to amma addu'a ta gagara akan kalla sai shi ya hana mu musulmi kaga ya waye gari bai yi azkar na safe ba ya tafi kwaramniya gagagau gagagau fada can buga nan kai da kake fama da mutane yau ko da dabbobi kake kake mu'amala ai ya kamata kai addu'a kar wani bujimi ya soke ka da kafo Allah kuwa to shine amfanin addu'a da yawan karanta Qur'ani do Allah mu rike wannan ha ban sani ko kuna fahimta na annan fa muke karanta da ku akan wannan badar din annabi tashi yayi hana kansa bacci yana addu'a ashe addu'a tana da aiki ashe tana da amfani a matsayinsa na annabi bai haƙura da yin addu'a ba kai sai ka daina sai kai ci? ina ai tsayawa ake ai duniyar nan ba a samunta lahirar ma ba a samunta duka sai da addu'a ku yadda da addu'a ku abinci da addu'a komai na ku gaya wa Allah cikin addu'a komai ban wani maka wani abu ba abin da ba a gaya wa Allah a ce ya yi. kuma wallahi yana yi so wannan yana da muhimmanci mu kula annabi ya sha fama da su to daga nan kuma aka maka Allah ka duba an je wannan yakin an dawo to kuma sai annabi ya gamu da ciwo da matsaloli na munafukan nan ka san me suke Allah ya ba da labarinsa a cikin suratul baqara sai su zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sai su nuna muna tare a ta shirye-shirye da su wa idza khalaw ila shayatinihim qalu innama ma'akum ko innama nahnu ma'akum ko inna ma'akum inna nahnu mustahzi'un idan sun koma shayatinihim malaman tafsiri suka ce wa idza khalaw ila shayatinihim kalmar khalaw tana nufin raja'u إلى شياطينهم إلى رؤسائهم من هم الكفار المشركون idan munafukai suka koma wajen shugabanninsu bayan sun zo sun yi aiki a wajen annabi ashe turo su ake su yi aiki su ci su sha su zauna a gidaje suna cakuɗa cikin musulmi ba sa zama a gefe a ciki suke idan suka koma su ce a ina ma akwai a yi muna tare da kuwa sai su gaya manyan nasu kar fa ku ji da wani abu muna tare da ku inna ma nahnu mustajiuna ai izgilanci muke musu kawai zurma su muke yi wai ana yau annabi ne izgilanci kar ku ga mun ce muna tare da su a addini kar ku ga mun fita yaƙi tare da su kar ku ga mun yi kaza da sauransu tare da ku muke malam har yaƙi suke fita ba karewa dai munafiki ya ɗauki takwamansu ya wasa ya rataya ya tafi amma su sauran kafiran sun san dan uwansu ne wakilinsu ne a wajen annabi idan ya je sai rinka nokewa baya yadda ya shiga inda za a kashe shi haka suke ta wa annabi munafiki kai munafiki bai bayi annabi ce zan haddasa kazab ga ƙarya ƙarya inda zai magana sai ya ƙarya wa idza wa'ada akhlaf in an yi alkawari sai ya saba wa idza atumina khana in ka bashi amana sai ya ci amana ga shegiyar yaudara wa idza ahada ghadara annabi ya ce duk wanda ka gaira da wannan sifar ƙarya a cikin zance ƙaryar da ta zama masa ruwa ta zama masa jiki saba alkawari normal ne a wajensa yanzu zai alkawari ba zai cika ba Ka ji biyu duk wanda ka ga in ka bashi amana baya riƙewa amanar zance ne amanar iyali ne amanar dukiya ne amanar menene in ka bashi in Allah ya sa da sai ya ci wannan amanar ga yaudara shigo shigo ba zurfi ya ja ka ya ja ka ya ja ka ya ja ka sai ya tabbatar ka kamu ya buge ka to annabi ya ce wannan kana munafikan khalisa wannan ya zama munafiki cikakken munafiki tace dan uwansu abdullahi ibnu ubayyo ibnu salul saboda wannan hadarin munafircin sayyidina umar mun taba faɗa a karatu anan annabi ya faɗi sunan nakin wasu da abun yayi tsanani annabi ya zauna ya fa sunan nakin wasu ya kira huzaifa ibnu yamani ya ce zo kai sai shiga ga wane wane kar rudu da zuwan sallah kar rudu da zuwan sa jihadi kar ka rudu da karatun ƙur'aninsa. sa kar ka rudu da sadaka kar ka rudu da kaza da yake yi ga wani wani munafiki ne rubuta ya rubuta ga wani wani malam ya lissafa masa malam mutane da yawa aka ce ya rasulullah ya zaka kyale su to yace wallahi na kyale su ne saboda fitinar zamani la yuqalu kar aje ana cewa inna muhammadan yaqtulu ashabahu an ga muna tare kullum muna tare da su da su ake sallah da su ake kaza yace ba zan kashe su ba saboda za a je a faɗa a duniya ce Muhammadu yana kashe sahabbansa a ido a gefe mutane gani za su yi mai yan uwa ne sahabbai ne yace shi yasa na hakura da su to kenan wannan yana nuna maka cewa akwai illar da za ta zo maka ba yadda za ka yi da ita ba za ka iya ɗaukar mataki ba saboda me wasu abubuwa da suke gefe-gefe haka ya haƙura su su kuka akram kalla a lokacin annabi don annabi ya zo ya ce a bada sadaka a taimaka addini ba sa so su ga an bayar saboda me taimakon addinin nan da za a yi za a yi wa musulunci ne aiki kuma zai karya su zai yi karfi su ba abin da suka ki irin musulunci ya haɓaka ba sa so suna fa cikin masallacin to shine idan aka ba da taimako sai suna gefe sai suna lura da wanda yake kawo sadaka kowa sun san me yake kawo sai a ga wancan ya kawo kaɗan sai a ce marowacin banza marowacin ga gama ɗan kaza ma abu kaza ya bayar kaji ko wani kuma sai zo ya kawo da yawa sai ce a ba dan Allah ya bayar ba wallahi riya ne shine Allah ya bada labarin alladhina yalmizuna almutawwi'ina من المؤمنين والذين لا يجدون في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات munafukai su ne wanda suke zargin suke sukan masu ba da sadaka ta a cikin muminai sun zo sun bayar da sadaka ta taɗawu'i Allah ce wallazina la yajiduna illa juhdahum sun yi iya kokarin su abin da suke da shi kenan suka kawo amma aka ce wai marwata ne wai suna musu izgilanci in an bayar da yawa sai ai ba dan Allah aka bayar ba neman suna ne aikin banza ne shi kun hube waye ba to ka tsaya ka nutsu a duk inda kake akwai irin waɗannan mutanen shi baya bayarwa sai dai ta aliki Allah wani fa nawa baku Allah kai na sauki wani fa ai wallahi ba dan Allah ya bayar ba ina ruwanka me ya shafe ka kai da baka dauka ka bayar ba kuma ana bukatan kai ma ka bayar to sifa ce ta nifaka mu riƙe wannan yan uwana musulmi waɗannan mutanen da kuke gani wannan al'umma ta munafukai su ne waɗanda suka wuhal da annabi a madina ya wahala a hannun sosai kuma haka Allah ya rubuta daular musulunci duniyar musulunci ba za a rayu ba sai da waɗannan mutanen ana tare da su sai a yi neman kariya daga gare su kurin iddatu ahli ne imam ibn kasir ya ce adadin mutanen da suka je yakin badar wa jumlatu man hadara badran min gobe 300 wa bid'ata rajula duk wannan gogormayar da ake bada labari a kallah mutum 300 ne da goma sha wasu ce goma sha uku ko na makamanci wannan ɗari uku kutu kurum min almuhajirina um, sittatun wa na rajulan cikin almuhajirun akwai mutum tamanin da shida. wa minal aus a cikin kabila aus akwai ahadun wa sittuna rajula mutum sittin da ɗaya kabilar aus wasu manyan kabilu ne a madina wa min al-khazraj mi'atun wa sab'una rajula akwai mutum 170 suna da yawa um, ka lura nan gurin al-aus mutum 60 al-khazraj kuma mutum 170 kuma duk a madina suke to ya akai waɗannan wannan kabilar mazajenta suka fi waɗannan yawa wancan mutane 61 waɗancan kuma mutum 170 sai imam ibn kafir ya ce wa inna ma kalla adadu rijalin aus an adadin khazraj wa in kanu ashadda minhum wa asbara inda liqa لأن منازلهم كانت في أوالي المدينة فلما ta للخروج dalika ذلك على li لقرب manazilihim abin da ya faru shine an samu karancin mayaka a cikin kabilar aus karancin nasu ma'ana ba su kai yawan mutanen khazarci ba ko da yake al'ausu din nan wannan al'ausu sun fi iya yaƙi sun fi haƙuri a yaƙi ƙabilar sananniya ce da juriya in an je yaƙi sun iya yaƙin ashaddu minhum wa asbar inda liqa sun fi khazaraj iya yaƙi sun fi su haƙuri in an hadu da abokanan gaba amma kuma abin mamaki ba su da yawa suka je badar to wannan kenan to su al-khazraj um, sun kasance suna awali wata unguwa ne awali a madina yayin da aka ce a fita su wanda suka fi yawan an ce a fita to gidajensu suna wajen gari ba a nesa suke ba ma'ana hanyar da za a fita a tafi wannan ya zama mai sauki gare suka ta fita suka ta fita suka ta fita suka ta shi yasa suka fi yawa suka fi yan al'ausu yawa wa ga duk talafa a'immatul magazi wa siyar fi ahli badr malai ya ce hakika akwai sabani na malaman sira a kan su waye suka je yakin badar fi iddatihim adadin su wa fi tasmiyati ba'dihim da ambatan sunan wasu daga ciki ikhtilafan kafira sabani mai tarin yawa wa kad zakarahum az wa musa bin uqba wa muhammad bin ishaq ibn yasar wa muhammad bin amr al wa sa'id bin yahya al-umawi fi maghazihi wal bukhari wa ghayr wahid min al mala ya ce su zuhuri su musa bin uqba da muhammad bin ishaq ibn yasar da muhammad bin amr bin waqidi da su sa'id ibn yahya al duk sun ambace su a cikin magazi din su littafan da suka yi bayani akan yaƙuka annabi sallallahu da bukhari ma da wani ba ɗaya ba daga cikin magabata yace sun ambace su kamar yadda ibn hazam ya ambace su a cikin kitabun sira lahu wa za'ama anna samaniya mi'a minhum lam yashhadu badran bi anfusihim wa ma daraba lahum um, rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi asumihim ibn hazam ya faɗa a cikin eh, sirarsa ya ce mutum takwas a samaniya minhum mutum takwas a cikin sahabbai ba su je yakin badar aka yi da su ba da kansu annabi dai ya raba musu rabo duk da cewa ba su je ba suwaye usman mana usman ibn affan da talha da sa'id bin zaid wannan wasu daga cikinsu ya faɗa waɗanda suna da uzuri ba su je ba Um, riwayar cewa sayyidina usman bai je ba riwayar bukhari ne mun karanta da kuriyar abdullahi dan umar a cikin karatunmu na bukhari yanda wani ya zo aikin hajji yake mai tambaya ai wai usman ya gudu bai je aikin hajji ba to amma dai me yasa bai je ba yar annabi ne da yake aure wato ba ta da lafiya annabi ya ce ya tsaya ya jinyarta kaga ai da umarnin annabi ne riwayar talha bai je ba riwayar hakim ne da tabarani a cikin mu'jamul kabir malamai suka ce riwaya ce mursala sa'id bin zaid eh, shi ma riwaya ce mursala hakim da imamu tabarani a cikin eh, mu'jamul kabir yana cikin mursal urwa ومن al من اعتنى بذلك من المتأخرين ومن أجل من اعتنى بذلك من المتأخرين الشيخ الإمام الحافظ ضياء الدين abu عبد muhammad ibn abdul wahid الواحد المقدسي rahimahullahu ta'ala fa afrada lahum juz'an wa dammanahu fi ahkami aidan cikin mutane malaman karshe karshe al-mutaakhirin akwai sheikh al-imam al-hafiz diyauddin shine abu abdullahi muhammad ibn abdul wahid al-maqdisi al ah, maqdisi ake ce da shi Allah ya mai rahama to shi kam ya ware musu wani juz'i na musamman ma a littafinsa yayi ta ambato sunan waɗanda suka je yakin badar ya sanya shi a cikin ahkam ɗinsa amma mushrikai fa fa kanat iddatuhum kama qala sallallahu alaihi wasallam ma baina 900 ila al-alf su ko mushrikai da suka je yakin badar kamar yadda annabi ya ba da labari tsakanin mutum 900 ne zuwa 1000 kamar yadda mun karanta da ku a nan a ciki hadisin annabi tunda ya tambayi raƙuman da ake yanka musu wata rana ana yanka musu raƙumi goma wata rana ana yanka musu raƙumi tara to shi na annabi ya ce to waɗannan mutanen ba za su wuce ko dai ɗari tara ko dubu ɗaya to kenan kaga anan mun samu labari annabi ya gaya mana adadin su gashi nan ka duba mutum dubu ɗaya suna cinkara mutum ɗari uku da wani abu kuma Allah ya bada ɗari uku nasara shi ka daina ganin wai wai kai kana kasa kana ƙasa kai ba kowa bane ai kai an ci ba kai wallahi taimakon Allah yana nan inna nasrullahi qarib kada wani bawa yadda cewa wai shi wai yana baya wai wai ba za a yi masa ba yi kai yi kai ka nemi Allah kuran shi ne isai maka wallahi so ake ka samu ƙarfin aƙida da imani ba komai kawai ana ba da labari wani bawan Allah abin da aka yi sai ce kai ba komai dai Allah zai haka kunan zai faɗa kuma Allah zai wani babban mutum yake ga mu kwanan ya ce yace shekara talatin da wani abu zuwa arba'in ina gaya masa ne muna magana da shi nake ce mai wai yanzu dan Allah ya yaya mu da jikokinmu za su rayu a ƙasar nan yadda al'amuran suka taɓarɓare kawai sai yi dariya sai ce wannan magana da kake faɗa wata ran a makka haka nake gaya wa wani bawan Allah nake ce masa kaza wani malami ne sai shi ma ya dariya ya ce kai da kafin ka zo wannan lokacin shekaru kaza da suka wuce iyayenka aka suke faɗa ce akwai Allah ko Ya ce eh. Ya ce to Allah shi zai san yadda zai rasu kullum ka yi iya abin da za ka yi ka ɗora su akan tarbiyya ka mutu ka tafi ka basu ka basu da Allah wallahi maganar nan ta ta ɗauki hankali na kwarai da gaske saboda akwai firgici da damuwa in ka ga yadda abuwa suke gudana ka ce to yanzu wannan 'ya'yanmu da jikokinmu da tabakunanmu kam waya za su iya rayuwa a ƙasar nan za ka yi kusan kai losing hope saboda kullum abubuwan lalace suke sai ce a ai akwai Allah bayansa ne shi ya san yadda zai yi da su wasu za a sa cikin mutanen kirki wasu kuma Allah kiyaye to haka rayuwar take kowa Allah yake kula da shi to mu rike wannan yana da muhimmanci wa qutila min almuslimin yawma idin 14 rajulan a cikin musulmi mutun nawa ne suka shahada a badar mutum goma sha hudu kurin a cikin ɗari uku nan da wani abu aka kalla sha hudu kurin sha hudu sittatu min al na wa sittatu min al-khazraj wa thnani min al-aus shida cikin muhajirun shida cikin khazraj mutum biyu cikin al-aus وكان أول قتيل يومئذ مهجع مهجع مولى عمر بن الخطاب وأن أكفارك شيء وأرانر mutum ونمتم يسونا مهجع bawa ne na Umar ibn Khattab Baƙila rajulun min al-ansar ismuhu Harithata ibn Suraqa a wata riwayar aka ce a wani mutum ne cikin mutanen Madina mai suna Harisa ibn Suraqa wa qutila min al-mushrikin 70 an kashe mutum 70 cikin mushrikai wa qila aqal wasu sun ce kasa da haka wa usira minhum mithla dhalika aidan kuma an riba ce misalin haka kuma du kamar misalin mutum 70 din kenan haka Imam Bukhari ya rawaito riwayar Bara ibn Azib وفرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من شأن بدر والأسرى في شوال النبي يا جماعة هركر بدر da ribatattun yakin badar a watan shawwal to wannan shine karshen abinda imam ibn kasir rahmatullahi alaihi rahmatan wasiya ya kawo dangane da yakin badar wanda muka yi sati uku muna karantawa abinda muka faɗa na daidai Allah ya mana arziki ya bamu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuban harshe Allah ya yafe mana insha sati mai zuwa za mu karanta 'yan ya kuka ba su da yawa gazotu banu sulaim gazotu sawiq gazotu da ya'ammar da buhran da sauransu insha Allah da banu kainuka Allah ya sa mana albarka Allah ya fi mana Allah ya sa mu cika da imani Allah ya ji iyayenmu da Allah marasa lafiya a cikin mu Allah ka ba su lafiya masu lafiyan Allah ka tsare musu lafiyarsu da Allah ka sa mana albarka a cikin rayuwarmu da iyalinmu da 'ya'yanmu da komai namu ya Allah ka biya mana bukatun mu na alkhairi ya Allah ka raba mu da sharri duk wanda yake nufin mu da alkhairi ka hada mu da shi wanda yake nufin mu da sharri ka nisanta mu da shi Allah ka ji kan malaman mu ka ji kan iyayen mu ka samu gama da duniya lafiya ka azurta mu da nisan kwana da za mu yi maka bauta subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh